shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya gama a masallacin al-mughira ibn shu'ba wanda ke kan titin dafe a gidan igwe sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na aqida na tauhidi a cikin littafin at tauhidu wa isbatu sifatun rabbi azza wa na abubakarin muhammad ibn ishaqa ibn khuzaimata imamul a'imma rahimahullahu ta'ala idan muna bi da karatun muna cikin babi na na takwas babin da ke kokarin ya tabbatar muna sifar sama ji na Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma Allah ana kiransa mai ji kuma ji sifa ce ta Allah malin na kokarin ya tabbatar muna ita tare da kuma Allah yana gani to farko na cewa ji shine muke magana mun yi magana kan adadin yadda kalimar sam'u a matsayin tana siffa ga Allah adadin da ta fito cikin Qur'ani na zuwata sami'a ko zuwata fi'ili mudari'i yasma'u ko asma'u ko nasma'u ko zuwanta as-sami'u mai alif wa lamu agwama ya ta da al-basiru ko zuwanta as-sami'u agwama ya ta da al-alimu ko zuwanta sami'un babu alif wa lamun duka dai a matsayin suna sunaye ko sifofi na Allah madaukakin sarki mun gabatar da wannan kamar malin ya raki waɗannan ayoyi da bayani da ya musu sharhi dalla dalla filla kwata to za mu rufe wannan babi na yau ɓangaren ambaton sifofin Allah ko ko ambaton sifa Allah ta asam'u ko asami'u a cikin alkur'ani mu ƙara sashi sannan mu shiga game da miyazzu a cikin sunna ma'ana hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mala yace qala abubakar kunya tashi abubakar saboda haka kai ne ka nufi qala abu bakri قال أبو بكر نعم يوشي بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم عليه رحمة من الله قال أبو بكر وتدبروا أيها العلماء ومختلف العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد تعقل من كان يعبد تعقل بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة معطلة قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أفليس أفليس من المحال يا ذوي الحجى أن يقول خليل الرحمن لأبيه آذر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعيده بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر أو كعابد الأنعام ألم تسمعوا قول خالقنا وبارئنا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فأعلمنا عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا Kala abu bakr abu yace abu bakr dama wannan siga ce ta magabata mafi yawa in ka jiba da tattafan magabata salaf ba mutaakhiruna ba mutaqaddimuna minhum to suna amfani da sunansu wajen haɗi daga baya na mutaakhiruna wanda marubuta ma suna dan zargin wannan suka cewa ƙultu ko ƙulna. amma magabata sai su ce kala sai sa sunan su in muka diba ko cikin sahih bukhari sau da yawa sai ka ji an ce kala abu abdullah da an ce abu abdullah ya'ani shi bukhari kai ne kamar yace madadin ya ce qultu to sai ya ji nauyin magana har kaiwa kake ka ce ce ko ba haka ba sai ya jingina ta da damirin gaiba ka ɗauke ta matsayin kowa ne zance na kowa in ta cincinci karba karba in ta cinci raddi raddi kala abubakari watadabbaru ayyuhal ulama Kulura ya ku masana wa muqtadisul ilm ya ku masu neman ilimi dalibai kenan iktabasa kun san kalmar iktabasa kamar misali ka zo ɗiba wani dan haske wani dan wuta ko eh iktibas eh masu dan hintar wani abu ko fisga wani abu to ya ku malamai Kulura, lura ya ku dalibai ku lura mukhadaba ta khalilir rahmani abahu maganar da masoyin Allah annabi Ibrahim alaihi salam khalilur rahman ko wattakhadha Allah Ibrahim khalila to kula ku kula da magana khalilur rahman da yawa ubanai wa ku iyyahu da zargin da yayi na ubanai li ibadatihi dun ubansa ya bauta ma manka li ibadatihi manka ne abudu dun ya bauta tama wanda ya ka bauta tama sai ya ce mai taqilu in kun ka da wannan za ku gano bi tawfiqi khaliqina jalla wa za ku gano tare da dacewar ubangijinmu mu ma'ana zai ce za ku gano amma wannan da yadda Allah ko to za ku gano mi za ku gano sai hata mazhabina ingancin mazhabinmu in dai kuka lura da maganar da annabi ibrahim yawa mahaifinsa kuma da irin ganin laifin da ya na mahaifinsa ya bashi ya bada wasu sifofi da mahaifinsa ka bauta ta ma wani wanda sifofin nan bai da su to in kuka lura da haka nan za ku fahimci cewa ashe kaulin nan da muka tafi kai ne shine ingantacce wa butulana mazhabi mukhalifina kuma za ku gane bacin mazhabin duk da sun ka saba muna ga wannan kadiyar suwa da sun ka saba muna min al jahmiyatin mu'attila na yan kungiyar jahmiya al mu'attila masu kore ma Allah sifofi bari mu ce to menene khalilur rahman ya faɗi har mu auna mu gani An mu fahimci cewa kai malam kana daidai wayanda suka ce ba haka ba suna kan kuskure qala khalilur rahman annabi ibrahim masoyin Allah ya ce salawatullahi wa salamu alai salatu tan Allah da sallama su tabbata akan shi annabi ibrahim ya wa? ya ce mali abihi ga babansa lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a bai ma faɗa mai sunan abin da siffofin ya bashi ashe duk wanda bai da wannan siffofi bai cincinci abota ta mai sama lima ta'budu hal haba ba in ya abata yace ai ko haba baba dunni kuma ya yi shi cikin sifa ta mutuntawa ta karintawa na farko ya kira shi da ya masu balaga suna cewa ko masu arziki suna cewa ya ana kiran ba'i ko lil ba'i ta san akwai ya akwai a duk ta kira ta a lokacin da duk mutum na kusa da kai tunda lokacin da yana magana da shi ai kusa da shi yake ko to amma kuma ka samu ya'un nida'i wanda ka nuna nesa to kana nuna bambancin ka da shi nesa yake a malaman balaga ka kira shi saboda yana nesa da kai wa kai nan kana matsayin ɗaka cin ubanka ko ba haka ba ya kere ka ta sama da ƙasa sai ka ce mai ya sannan kuma ya ce a bace bai ce a bi ba yassa ta guje wadda a malaman balaga tana ana sa ta wurin ladabi sai sa ta tocin qur'ani wajen bakin annabi ibrahim sannan ta haito bakin annabi isma'il ko ya abati fa'al ma tu'mar ko eh da kuma ya abati ya abati cikin maryam na'am sannan kuma ta haito bakin annabi yusuf alayhi salam ya abace ni ra'aitu ahada ashara kaukaba kaga in kan kaji ta duk duk bakunan mala'iku su annabawa sun ta fito wanda sun ka iya ladabi wajen magana tana magana madadin ya ce ya abi ko ya abi kai raba, ko ya gani ya abati ya mahaifina sannan kuma ya ce masa lima saboda mi saboda ladabi ta bambanta da limaza ko ba haka ba duk limaza ta fike mutunta duk mi kai kaza kule ta ka so kai wujja bai baka ko wani abu ya faru ko ba haka ba amma lima ehe dama ana maganar lima wajen mi wajen kyautatawa ehe afallahu anka lima azinta lahu haka annabi sallallahu haka Allah madaukakin sarki yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma malaman balaga a wurin suna cewa da Allah bai buda da afa ba afa Allahu anka dannan da Allah bai ce lema ba ya kwaro ɗayan ce limara da annabi na istoriya saboda tsoro don gudun yayi laifi amma sai fara shin hida mai da cewa afa Allahu anka eh sannan yace lema sannan yace azinta ala kulli halin yace lima ta'budu baba don mi kaka bauta tama ma la ya yasma'u abinda baya ji baya jinka wala yusuru baya gani in muna mun ka zo wajen gani kuma za mu mai ayat wala yusuru baya gani sannan wala yuguni anka shay'a bai barkata ma komi komi bai barkata ma eh ta Hausa ta kware ko komi bai barkata ma in ka ji ya ce bai barkata ma komi bai ma ashe kaga wanda ya cincinci a ta sama wanda waɗanda sifofi yana da sifatun zatiya sannan yana da sifatun fi'iliya sifatun zatiya yana da asamu yana da albasaru dun mi dun sanda kaka ibada sannan ka ganin ka hakka da daɗi yana ganin ka ko ba haka ba dun kusa ka aiki kana son ya gani ai sanda kaka aikin sannan kuma lokacin da ka kira shi yana jin ka dun yanzu wanda aka bauta ma ko ka kira shi agaji bai jin ka yana amfanin bauta mai kaga kenan bai da eh, ba a bauta ma wanda bai da sifatun zatiya sannan sifatun wa wala yughni anka shay'a bai barkata ma koyi bai iya ma wani amfani bai iya aikata ma wani abu bai iya baka bai iya hana ma kaga shi bai kamata ka bauta ma wanda a haka nan ba to ku da kanku ku diba ya ku malamai ya ku dalibai irin da Allah irin wada da Ibrahim Khalilur Rahman yayi wa ubansa magana ta ganin laihi ne da bai bai ya bota mu wanda bai da wasu siffofin da da siffofin aka zama abin bauta mudiba yace afa laysa min al mahal ashe bai zan abin da bai yiwa ba mahal impossible abin da bai yiwa ya zawul hija ya kuma abuta hankali an ya kula khalilur rahman masoyin Allah ya ce ni abihi azar ya ce babansa azar lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru yace baba ne baba don mi kaka bota ta mu abinda baya ji baya gani san wa yu'ibuhu kuma ya aibanta shi da ibadati ma la yasma'u wa la yubsiru na yana bota ta mu abinda baya ji baya gani to ashe bai san abinda bai yi wa ba ya aiba shi haka ya hana ya hana shi bota wanda bai ji bai gani sannan kuma summa ya'udu ya da'uhu sannan ya kira shi ila ibadatin man la yasma'u wa la yubsiru hankali na dauka annabi ibrahim ya ce dan mi baka bauta ta ma wanda baya ji dan mi baka bauta don mi kake bauta ta ma wanda baya ji don mi kake bauta ta ma wanda baya gani ko ba haka ba ashe na zargi ne na cewa bauta ma wanda bai ji wanda bai gani ko to kuna ganin hankali na dauka kuma a jima kadan ya to ya ce bauta ma wani kuma alhali wannan bai ji bai gani ku da kuka ce Allah bai ji bai gani to annabi ibrahim na eh haka ne ya zargi uba ne ya gane uba ne yana uba ne wa'azi akan yana bauta ma abinda bai ji bai gani a gama wannan rikita sannan kuma shi karan kai ne annabi ibrahim ya to ya kama kira ga zuwa ga wanda bai ji bai gani abin na yiwa yace kar asnami kamar gumaka da ba su ji ba gani allati hiya min al mautan wa suna cikin abubuwan da ba su da rai an gane ai eh mautan wanda ba su da rai kuma la min al haywani aidan ba su ma cikin abubuwan da adda rai na gani eh sannan a ce abu mutan ai bai yiwa ko fa kaifa yakunu rabbuna dan Allah tambaya ta gaskiya a faɗa min dan Allah ya ubangijin mai zai zamo alkhaliq wanda shine mahalicci albari wanda shine makali as kuma shine mai biya aqidan mu al kuma shine mai gani ya zai zamo kamar ya sifu haula al-juhal al-asla ya zai zamo kamar yadda waɗanga jahilai masu kore mu Allah sifofi ya zai zamo kamar suka siffanta shi zan haka nan su ce bai ji su ce bai gani su ce bai da ilimin gobe su ce bai da kudura yaya Allah ubangiji zai zama haka nan wanda inda haka yake bai halitta don duk wanda an makahu bai kera abu kuma bai wanda bai ji bai abu bai ilmantuwa ya zai zama haka nan Allah da malam yace azza rabbuna al ubangiji mu ya buwaya wa jalla ya wuce an an yakuna ghayra sami'i wala basir ya wuce kasance ubangijin da bai ji da ya wuce wannan wannan matsayi na wanda Allah ya wuce wannan ko ku in ce wannan kaskanci na wanda ba matsayi na ba kaskanci na wanda Allah ya wuce wannan ko cikin mutane an kace wani bai je ko bai gani a an nakasa shi bale umu mahalicci gaba daya fa huwa shi wannan shiwa shi wannan mai kore mu Allah ta kofi nan malam yayi arabiya mai wuya sosai ya mai da damirin ga adamirin da bai ambata ni ma in bacci da muna ta dibin sharhu sharhu sai wani mai shari'a ambata muna ka ne shi al mu'affin ai fa huwa shi wannan mai kore ma Allah kofin nan matsayi ne ka abidul awtan wal asnan inda yana bota ma shi a gani ne Allah ne bai ji a gani ne Allah ne bai gani ko to kwatan kwaci radan suke misali ne kamar misalin mai bota ma gumaka ne da mai bota ma to bambancin awtan da asnan ban san shiga ga Hausa ba sai dai da larabci akwai wasanu shine jam'u awsanu sana akwai sanamu shine jam'u aslamu larabci na san bambancin su wasnu ko kuma fara da sanamu sanamu shine ka abu a siffa ta wani mahaluki da an ka sani ko siffa ta dan adam cikin dan adam da ka sani ko siffa ta ta wasu aljannu da an ka sawwala ina ne baka san aljanni ba sai dai wanda kai imagine ko yawwa don ban aljanna da ka sani abin da kai imaginin ko ku wani bawan Allah mutumin da ka sani to sai ka rinka bauta mu kamar yadda can zamanin jahiliya suka bauta ma waɗancan bayan Allah da suka gabata wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan ai mutun na sananne can da wuri wuddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran ko waɗanda guda biyar ai mutanen kirki na kamar da asarin Abdullahi bin Abbas ya faɗa muna mutanen kirki na da an kai zamanin Annabi mm, Nuhu alaihi salam wanda sun bota ma Allah wanda ya kamata mutane na ganin kimar su kaza kaza kun san dai ya faru hadisi na ingantacce asir na ingantacce Imam Bukhari ya zo da shi to da aka zo aka sassaka mutane masu kama da su ta hanyar iha wahayin shaidan daga batun ana dan girmama su aka koma bota musu ko can duniyar can da ta gabata ta Nuhu alaihi salamu to lokacin kuma ba makka ba madina ba can inda aka yi ruhu alaihi salamu to amru ibn luhayy wani dan garin makka shi ko dan duniya na yawon duniya yake can ya gamu da cikin yawon duniya ne ya koyi wannan labarai labaran gizo da koki lagaran gun ya girmi kaka can ya karanta wannan tarihi da labaruka sai dan so shi ma makka ya sassaka musu irin nasu kila an fahimta amma tun da can su hudu da suwawa da ya huta da ya uka da gare su su ko ya kawo musu irin su lata da uzza da sauransu da wasu kabilu ko wace ke kabila kaza quraishu lata a gumkin ku ku kabila kaza kaza kaza abin da ka fahimce dai ai asalin su sanannun mutane na aka yi kwaikwaye su ko to shi aka ce mu a larabci sanamu a duk wani abu da ka kwaikwaya don ganin girman mai shi kamar rasu bil misali ko nan muna da daddade ba a su sakawa amma ana akwai ɗabi'a girmama wasu ne, ko ba haka ba eh ana ganin muru wasu da mutuncin su to a sassaka su kamar haka nan ko hoton su ko da hoto wanga da aka yawa. don wannan da dalil din cewa in yan rataye hoton shehi ne a shago ne ba a sata ko shago ne bai gobara ko mota sai da ya rataya ba ta haɗari in mata yana ta lahiya ko ba haka ba wannan sanamu aka ce mai in hoton an san mai shi sanamu to shi ko duk abin da ka ɗauka wanda ba a san mai shi ba ɗaukar kai shi wannan na tasiri gare ka naf'an ko zamban ko da kuwa microphone ɗin kana ka haka nan to shi ko shi an wasu an fahimta wata haka ɗai kai canti ko ka aza wani abu na iya amfanin ka na iya fitar da kai ko ba hoton kowa na ba yanzu ka ɗauki duci kawai ka ga kamar irin wani abu da aka girmama duci ko a girmama wani abu ko a girmama ko bare ko kabarin wani shi ke na a ɗauka cewa lallai in an kai wani abu na haɗari na samuwa ko wani abu alheri na samuwa to shi a wasanu mun manta su ga to kaɗai ne a lokacin da duk a ai magana wasanu ta in cin qur'ani na mutanen nan suna bauta ba sassaka shi sun kai wani abu na so kai suna rika shi matsayin abun bauta a lokacin da kaji ana magana aslamu to suna bauta ma wani sananne ko shahararre cikin su wanda suka sani to kuma a duk lokaci guda da ka bauta ma wanda an kasan da ka bauta ma wanda ba a sani ba duk dai bautar ta duk kahircin na to kuma da sanama wanda an ka sassaka da wanda ba a sassaka ba duk dai la yasma'u wala yanfa'u la wa wala yansiru to wanda ya ɗauki ubangiji ne la yasma'u wala yansiru shi haka ya ɗauka to don Allah ne a bambanci ne mai da bambancin mai mota ma wasalu ko sanamu yace to fa huwa shi wannan wanda ya dauki Allah ne bai ji bai gani to ka abidil awsani wal asnani kamar mai bauta ma gumaka na ka sassaƙaƙu ga gumakan da ba a sassaƙa ba kila yace haka ko Eh la yasma'u wa la yusiru ko kuma la tasma'u wa la tubsiru haka ya kamata ya zama wanda ba ta ji ba ta gani su awsani din da asnamu din ko la yasma'u wa la yusiru ko ko shi wannan bautar yana yin ta cikin duhun kai cikin dinewa bai ji bai gani haka ya ido he an gane an koko mu ce ma ka adilul an'ami kan mai bauta ma dabbobi na an'am alam tasma qawla khaliqina alam tasma'u qawla khaliqina ba ku ji zancin mu ba mahalicinmu wa bari ina mu inda yake cewa ara aita man ilaha hu hawahu afa anta takunu alaihi wakila أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ashe duk wanda ka bada ta yana ganin cewa ubangiji ne bai ji bai gani to haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ko kaga man ittakada ilahahu hawahu wanda ya riki son zuciya ce shine wanda ya riki Allah ne shi asun zuciya man ittakada ilahahu hawahu ya riki abin bauta ce zuciya kila fahimta ba son zuciya abin bauta ta yi ba abin bauta abin bauta ta shi azon zuciya wannan ta haifar ni ba kamar da wani malamin muna cewa ce da Allah ya laqad kafara laqad kafara inna Allah huwa al ta yi ciwo bisa ga inda cewa inna al-masih huwa da sauki kila fahimta a lokacin da kana da mukani ko kana shugaba kai ko hakimi kake na ƙauye ko ba haka ba kai ko kansalan gade shi kowa zama ƙasa shi kake ko aka ce babu ka ko ba haka ba an ka kore ka an ka ce wani a kai shin shi ya ciwo ko ya sauki da a ce a'a kana nan amma wani shi ma yana da matsayi irin naka wani ciwo na farko sa'ad da ma aka yi musanka. aka yi aka ce babu ka aka ce wani wanda ba shai ba shi akai ya yi ciwo ce inda sun ce al-masihu shi ya Allah sai a ce to Allah biyu da ban gane ko kun gane sun daga darajar masihu ko to yace ya sauki to sai suka ce a'a Allah nan da aka bauta ta babu shi masihu na ba san ko mun gane to haka yau ilahu bai da Allah Allah nan abin bauta ce babu shi hawahu kila an fahimta daga iri ne bai da Allah shi bai da abin da ya kabota ma hawahu akwai bambanci da a ce afara aita man ittakhadha hawahu ilahahu da a ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu akwai bambanci wannan ya hi ciyo wannan shi akahi na kwarai akwai na kwarai shi yasa karshen cikin aya sai ya zanda zahiri ehin afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin ga yamin ya rasulullahi me zaka gani ga wanda bai da ukowa bai da abin bautata ma sai sun zuciya kai afa anta takunu alaihi wakila kai ka yadda yara ka zama ga ishi gare sai kana yadda in Allah ya take shi yace musa yi wannan ibada kana yadda ka zan lauya ne ba ka yadda ko ba haka ba am tahasabu anna akatharuhum yasma'uni kana zaton shin mafiyansu ma suna ji su waɗannan da suka bauta suna ji am ya aqilu ko suna hankali ba su da hankali kai inhum inhum illa kal an'am su gwada ma ba kowa bana ba ma mutane ba komi bana illa kamar dabbobi illa kal an'am kamar dabbobi bal ba ma nan ba tarakki in shi aka ce ma tarakki wuce wuce nan hum adallu sabila sun yi dabba kacewa don dabba ta san ubangijinta illa takalifi an bata da ba kallafa mata ba amma dabba ta san ubangijinta inda kun jin suna hadisin bukhari ya ce babu wata ranar jimu'a face dabbobi na suna tsoro da wannan rana ko su ba sani da koran na rana a tashin alkiyama ai kun san wannan hadisi shi kaga su sun san ubangijinsu tururuwa ba ta ɗaga hawanta ba lokacin da Sulaiman ya zo roƙon ruwa kana cewa ya Allah mu bayan ka na bamu da bamu cewa bamu bukatan eh, ni'imarka Allah ka ji kanmu annabi Sulaiman ya ce ku koma an sha da ku saboda addu'a wanin ku duk da hadisin malamai suna magana tsakanin Hassan da Zaifu suka ce mai ala kullu hal in ka tattara shi kana ce mai Hassan ina jin Samir ya ingan ya hasana ya cikin sharhin bulugul marami abin da kace in tabbata kaga ayoyi dabbobi sun san ubangijinsu takalifi abbasu da to su nan ga ba su ko san ubangi babu ma shi fa to ai kaga hum asallu sajida mhm. Allah malam ya ce fa'alamna azza wajal fa'alamna azza wajal ubangiji mu ya ilmantar da mu annan man la yasma duk wanda bai shi wala yaqilu duk wanda bai da hankali to haka yake kal anane kamar dabba bal wutanan hum adallu sabila sun yi dabbobin bacewa wannan kenan a cikin alqur'ani ko to bari mu zo dalla dalla don qur'ani kamar ya zo mu jumalun ko to bari qur'ani sunna ta zo ta yi mana tafsir ta yi mana tabyini na shi sannan cikin hadisin ga za mu karanta na farko da na biyu da na uku duka za mu fahimta wani karatu da nika son can gaba za mu cin mai shin ka la'alla ka tambaya shin waye dan ka karatu sai ko ga da mu kai shin kawai mu sani shi kenan da mun sani mu yadda shi kenan mun kare aikin kuma mu kare ba ba kare ba ba kare ba da ka san Allah as-sami al-basir ka yadda shi kenan ka gama a'a ai akwai asaru sifatin ta'ala akwai asa dole a ga asaru a jikinka daga cikin asar za mu ji su ana ta siffar da ka yadda ka samu Allah ita ta yi aiki ka yi amfani da ita a zan da kai ka santa ko to ka bambanto da wanda bai santa ba ta yi aiki a jikinka bari ba da misali da siffar da za mu shiga yanzu kalima as-sami'u a lokacin da duk kasan as-sami'u kana kashi Allah mai jina kuma kai irin wanda kake kai ahlus sunna ji wanda babu iri ne ji wanda ajji ji wanda Allah daga al'arshi yana jin har wanda a karkashin sara karkashin sama ta bakwai ko ba haka ba irin wannan ji ji ka kabi ko jin da aka kuskus kus kai baka jiya ba kana ta hmm? amma Allah ya jiya ko irin wannan ji to irin wanda adda wannan aqida anya yana iya wani abu boye yana ya asiri na na banza yana iya najawa ta banza yana iya zagin mutum dun wancan shi bai ji yana iya kuskusku da matan wani tun da shi mijinta bai ji hanya yana iya wannan ashe duk inda ka san Allah zai ji ka kuma in ya ji ka zaka ji ba daɗi ko ba haka ba to ashe ka tuno da Allah as-sami'u na aure yi aiki as-sami'u yi aiki sannan a lokaci guda as-sami'u yi aiki wajenka wajen aikinka wajen zikirinka a ah, to tunda sun ga ki samu shiga wajen Allah Allah ya sa fahimta Hausa ko ba haka ba ka zan minal muqarrabina ka zan ashabul yamini ka san makusanta Allah ko ba haka ba ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya ko kaga ana kusanta Allah kenan shi yasa ka zan muqarrabina ashe me za ka yi kai ta abubuwan da Allah in ya ji ka zai so ka ashe ka yawaita zikirin Allah dun zai ji ka ka yawaita alqur'ani dun zai ji ka ka yawaita kalamai na kware dun zai ji ka kuma kakka yi aikin ban kakka faɗi kalimar banza dun zai ji ka kakka ba wani dun zai ji ka kakkai alfasha dun zai ji ka kakkai musu Allah gabaki dun zai ji ka ashe kaga haka abin abin hukunci kai ne na inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika ashe kabun asam ka ka kiya ina jin an gane wannan sannan da asara sannan ashe lokacin da kuma kana ibada ka kwantar da hankalinka in kowa bai ji ka ba Allah ya ji ka ka kwantar da hankalinka a samiu mumini na kwarai zai ji natsuwa saboda in kowa ya yi musu saboda ni saboda babu butuluka ma dan adam to in kowa ya yi musu in kowa ya ce bai ji ka ba to Allah nan da kai ya ji ka Allah nan da ka kai don shi ya ji ka irin wanda annabi shi na wannan siffa ta kama annabi Abubakar As-Siddiq lokacin da Allah lokacin afwan lokacin da manzon Allah ya biya gidan Abubakar As-Siddiq yaji yana karatu karatun da ma sai ka kashe kunne kware ka ji shi sannan ne sannan ya biya gina Umar bin Khattab yaji yana karatu rarara duk unguwa kowa na ji sun ka ta sun ka ta waje ne ci Abubakar je na biya gidan amma karatun naka yayi kwata kware yace ya Rasulullah wanda nika kawai yana ji wanda ne kawa yana ji ka ji akida ta kware annabi bai ce mai koyi ba don ya kai kul babu wani abu nan ya kai kul kuma ita amsa ashe ba annabi ya kawa ba ka ji amsa man kana abudullah fa inna allaha hayyun la yamut amma man kana abudu muhammad fa inna muhammad qad mata shi yace haka ashe a da aqida tun annabi ya rasul ya san ba tun annabi kai ba abudu ta ma allah allah akai bin shi allah as-sami'una a lokacin da duk yadda da Allah as-sami'una babu ruwanka da an jika ko ba a jika ba babu ruwanka da wani malami ko wani wa ya san kai ko bai san kai ba ba dole kai muridi sai shehin ka ya sani ba babu baka da alaka da ya sani Allahn ka kawa da shi Allah ka kawa kuma shi ka dinka to kai abin da yasa kake nan inda shehin ka kawa kai abin da shehin yasa ka to Allah ka kawa to sai kai abin da in ya ji a ce a lalle ina ce kai haka saboda haka akwai asar duk sifofin ga da muka karatu ba haka dai muka yi suka ji shi kenan ka bushi kawa kace ka gane ahlu sunna da da ko suna da asar asar an gane asar yawwa wa fa'idodinsu da dalilayen da alfanun su da abin da za su haifar sakamako na in kasan Allah samu gani hadisin nan zai ambata mana kaɗan daga cikin waɗannan akramakallahu babul bayani min sunani annabi sallallahu alaihi wa sallam باب الكلام من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما تلونا من كتاب ربنا إذ سننه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله حاشا لله أن يكون شيء منها أبدا مخالفا لكتاب الله أو لشيء منه فمن ادعى من الجهرة أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثبت من جهة النقل مخالفا لشيء من كتاب الله فأنا الضامن من تثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر منذ أكثر من أربعين سنة Babu bayani babe na bayani min na nabi daga cikin hadisai sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ka bayani ala tathbiti sam'i wal basari lillah akan tabbatar da siffar sam'u ji kenan da siffa ta basaru gani kenan a tabbatar da su lillahi ga Allah kuma muwafiqan waɗannan siffofi sun zo suna daidai da lima launa abinda mun ka karanto min kitabin rabbina littafin ubangijinmu wadancan ayoyin da muka karanto wadannan in kun ka saurara sunnonin nan suna tabbatar da haka nan in domin sunanuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisansa sunnoninsa tabbatattu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza tabbatat in dai sun ka tabbata bi naqalil adali anil adali ta hanyar adili ya ruwaito ga adili mausulan ilaihi abin ya sadu har zuwa ga shi Allah bai kace ba to in dai haka waɗannan siffofi ingantattu na to la takunu abadan har abada ba su kasancewa illa muwafiqatan li kitabillahi fa ta suna daidai littafin Allah in ka ji hadisi ya saba mu alqur'ani to ba hadisi bane kariya ta an ka hera an ka azama annabi amma in dai tabbatattan magana ta ingantacce sikatun an sikatun adalin an adalin mausunan ila annabi sallallahu alaihi wasallam to bai samu alqur'ani in ko kaji wani mai kama da haka to kai kalla bal arana ala qulubihim wani abu na shigo zuciyar kai bata ma aqida ha lillahi balki ya tabbata ga Allah an yakuna shay'un minha wani abu daga cikin sunnonin annabi abadan har abada wani abu daga ciki ya kasance mukhalifan da ke kabin lahi a ce ya samu littafin Allah Allah ya wuce haka nan Allah tsarki ne ya tabbata ga haka nan duk in ku in ku an ka samu haka to lahin ma ba ga annabi yake ba ga Allah ne ko ba tunda Allah ya gaggata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai gaskiya na kuma Qur'anin gaskiya na kuma abin da ya faɗi gaskiya na to kuma an samu clashes to kaga ai kenan na kashe ya koma ga Allah saboda haka Allah bai wannan nakasu da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na Qur'ani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na sunna dukan su wahayi na daga Allah in huwa illa wahayun eh wa ma yataku an hawa in huwa illa wahyun yuha mukhalifa ta ta'awli shay min ko ko saba mu wani abu na alqur'ani fa man da'a min aljahmiya duk min aljahala duk wani daga cikin jahilai wanda biyan riya anna an ga wani abu من سنن النبي sallallahu alaihi عليه وآله وسلم daga cikin sunnoni hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam idza sabata min jihatin nakal in dai wannan abin ya tabbata ta bangaren ciratowa yace to ga wani abu mukhalifun li shay'in min kitabillah ya saba mu wani abu na qur'ani na littafin in dai abin ya tabbata fa ana zaminu bi tathbit sihhati mazhabina to ni na dauki alƙawari ya kawo min duk abin da yaji ya tabbata in dai hadisin tabbatacce na eh yace kuma gashi ya saba mu alqur'ani ko to ni ya zo min da shi na ɗaukan mai alƙawari بتثبيت صحة مذهبنا على بتثبيت صحة مذهبنا na cewa ina samo mai tabbacin mazhabi abinda muke kai ne cikin abin nan da ya kawo hujjar shi maganar nan na ɗauki alƙawari in akwai wani abu ingantaccen hadisi da ya saba ma alƙur'ani a kawo min in ji shi ba shi ka magana kuma zan faɗa ma abin da yake ingantarwa na mazhabin mu kuma nayi wannan shela alama abu bihi ina shelan wannan a min arba'in sanatan yau he da shekara arba'in kina fahimta shi malam kika magana sai na rubuta wannan yana cewa duk wani wanda ya ganin cewa ga wani hadisi kuma hadisin ya inganta amma ya saba ma alqur'ani ne ya zo min da shi ya zo min amma ba samu ba to kuma ai ka dan har yanzu yana nan ko malam ibnu kuzaima ya wuce mai da yawa kowa ya tsaci wannan alƙawari amma yana har yanzu ba kawo ba an gane wannan abin da yake sun ya ce babu bambanci tsakanin qur'ani da sunna ba bambanci da dukkan ji bambanci to akwai inda an ka samu matsala ga ɗayan in dai baka fahimci ayar ba ko baka fahimci hadisi ba ko kuma gungun hadisi ba ingantacce na ba ko hadisi yayi nan kayi nan Allah ya samu gani to kan haka abin nan da muka so mu tabbatar na sun na na sam'u da mun ka tabbatar cikin alqur'ani akwai cikin hadisi malam jabakin mu haddathana حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عني قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من يوم من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي على ابن عبدي يا لي لابن عبد فلان ابن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم ألتفت إلا وأنا بقرن السعادة فرعفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فقال فنادى ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قولك قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما فيه إن شئت أنا أطبق عليهم الأخشبين ففعل إن شئت أنا أطبق عليهم الأخبشين فعل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاد قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثته ya an gani masanar da lahiya lau yake bari mu ɗauko daga ƙarshen sanadi aisha radiyallahu an santa Rawatu ibn Zubairi dan dan tana ko? Dan dan tana saboda wa dan dan asma'una. Mhm da kuma tika lil gaya. Ibn Shihab az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Sannan Yunus ibn Yazida shi ma tikatun sabtun min rijal al-Bukhari wa Muslim. Kamar yadda Muhammad ibn Shihab az-Zuhri shi ma min rijal al-Bukhari kai min rijal as-sab'a. Haka shi ma Yunus ibn Yazida min rijal as-sab'a. Rawahu sab'a. qala da yace haddathani anni anni shine abdullah ibn wahab sai daga cikin manyan manyan dalibai imam malik sannan ɗaya daga cikin rijalul bukhari wa muslim hasali ma rawa akhraj lahu sab'a gaba ɗaya shine ne ibn abdul muhammad abdullah ibn wahab ina da amma mun san shi sosai akwai ibn qasim akwai ibn wahab wadanda cikin manyan manyan daliban imam malikin a lokacin da ibn wahab ya kula da karatun hadisi ibn abu ibn qasim ya kula da karatu fiqh ko eh ibn wahabi nan ka ibn wahabi na an ka samu kowa shi gina shi wani ɗalibi wani malami ne imam al-bukhari daga wani daga ibn wahabi wani imam mutum daga wani daga ibn wahabi a ganewa abla ibn wahabi duk da nan karshen ibn wahabi ta tokara to shi ko ibn kuzaima tawa ya samu hadisin zuwa ga abla ibn wahabi ta ahmad ta ahmad ibn abdurrahman ibn wahabi an fahimta daga wai karbo daga Ahmad Ahmad wa an Abdurrahman dan Wahab Abdurrahman ibn Wahab din ga kanin Abdullah ibn Wahab din an gane ba shi yasa qala yace haddathani ammi babbana wan babana ya bani labari Abdurrahman ibn Wahab da Abdullah ibn Wahab ubasu guda wasu guda an gane to shi Abdurrahman ibn Qanai Ahmad shi ka ba ibn Khuzaimah hadisin to ibnu eh, ahmad ibnu abdurrahman saduqun na ko mutakallama fi ana rigima kan cewa ko da ifi ko ba da ifi ba kila an fahimta saboda haka hadisin sai da matsala sai in ka bi wata hanyar ibnu huwaima amma hadisin na cikin imamu bukhari ta layi ne zuwa ga abdullahi bin wahab hadisin na cikin muslimu ta layi ne zuwa ga abdullahi bin wahab amma in ka biyo ta layin ibn kuzaima sai ka faɗa kan ahmad ibn abdurrahman sai ka ce mai sadukun shi ma in ka ce mai sadukun hadisi ba da ita kace ba sai dai yanzu hadisi hasanin da shi ɗaya to ballanta na nan ɗaya da ba zai ko mun gane wannan amma hadisi sikatun na masu ma ta hakika wanga da muke cikin sun kadi ba ƙasa can an bar nan nambobin bukhari inda ya da shi hadisi na dubu uku da ɗari biyu da talatin da ɗaya imam muslim ya fidda shi hadisi na 1795 ibn hibban ya fidda shi hadisi na 6561 nasa'i cikin kubura ya fidda shi hadisi na 7706 dukkan su min turuki ta hanyoyi da dama hanyayensu hanyoyinsu da dama an ibn wahab daga ibn wahab dinga an yunus bin zaid bi hadha al isnad wal matani isnadi irin wannan matani irin wannan hadisi ingantacce kakka ce an wadi ahmad ibn abdurrahman ibn wahab kace ana ganin addu'a fa'u na daru kutun yace da'ifun ko ba haka ba hmm. a ba shi bai da wata matsala hadisi kina fahimta shi yasa sai yawa mutum na samun hadisi ta hanya ta yanzu hadisi na da kamshi kamshin zuku amma da ba ta hanya ta ba hadisin ingantacce da ligaya misali irin wannan an fahimci wannan yawwa kana bude bukhari za ka gani mun sha karatu cikin bukhari ina jin ma an karanta shi kitabut tauhidi na san abu hurairah an karanta wannan hadisi in kun tuna to ga hadisin da yake magana daga Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathatu ita tabba Urwa ibn Zubair wannan hadisi annaha qalat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata ran ta ce ma annabi ana zaune ana labari na jan daɗi bayan wala ta wuce saboda ita ta zo net kwamati, ko ta bai ta zo ba a yi wannan gwagwarmaya da ita can makka ba saboda tana karama to shi na yanzu an cimma nasara kamar wani babban mutum bayan ya yi abin da ya a ce shin cikin rayuwa ce gwagwarmaya ce akwai ranar da ta tabbata mai rai shi wanda ya ka tunawa sai ya bakin ciki sannan a ce akwai wata ranar da ya ka tuna ita ko ta fi komi faranta mai rai to iri ta waga tambaya ta wa annabi Sarki ya rasulullah hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhud shin akwai wata rana da ta zo ma matsananciya mai muni da kan wahala cikin ta wadda ta yi ma wahala uhudu zai ita san uhudu wanda ita an kai uhudu to uhudu madina an kai shi hasali ba shekara ta hudu bayan hijira kaga tana nan tana fake hudu ko uku bayan hijira uku bayan hijira kuma kun san uhudu ko ta an wahala hasali ma kun san uhudu irin waɗanda aka kashe mutum saba'in da uku cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kashe su hamza aka kashe aka yi manzo sallah sallah shi ma manzo sallah alaihi ai mai rauni wurin an wahala da lokacin in dai ka san uhudu to ka san abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ce to akwai wata rana can da ta wuce ta hima uhudu tsauri fa qala ce laqad laqitu min min qaumiki aisha bari ke labari wata rana na haɗu wani mugun abu ga mutanenki kaumu kaumu hasuwa eh quraish jazakumullahu khairan quraishawa duk madina aka bada labarin ya ce min kaumi kina ne mutanen garin ku wannan yana daga cikin hikimomin magana ko ba haka ba a yayin da duk al'amari ya wuce ya wuce ba a zarkuta suna ba a kama suna ta bakin barawo ya ce kai dai kai ta bugu bari da suna ko to ba a kama suna ehe tun lokacin nan ga su gaban kowa akwai in ya ce da wani da wani ga fasa habbai ka gani ya ce mutanensa ko ehe kamar irin wa da yusuf alayhi salam shi ma yayi wannan kinaya ko lokacin da aka zo gashi bisa duk matsalar da irin kaɗa shi da ɗan uwa ne suka yi irin kunda ta mai da suka yi kaza kaza kaza kaza kaza amma ga uwa ga uwa ce ga uba ne ga kowa ɗan uwa hululu ko ba haka ba sai kama labaru narrating abin da ya faru gare na wahala ai da suke kun san bai bai kaɗa shi rijiya ba bai haɗi ba saboda ga su zaune kuma suna ko haka ba eh sai ce ki Allah ya muna baiwa Allah ya min baiwa lokacin da hita ni cikin kurkuku kurkuku wata shi kurkusuwa ba su ba eh can wata kadiya ta ta wata wata ta ta gidan Imratul azizi ko ba haka ba amma ya tsambar wancan saboda cin suna da irin kyakkyawan iya wa'azi da irin kyakkyawan irin da'awa masu wa'azi ana koya musu haka ba a toni toni saboda wani toni toni nan take sai wani rai ya ɓaci sai ya tashi ya tashi bai sake dawa to an rasa shi ko ya rasa kai ne ko shi shi ma da yaka ba Aisha labarin wasu matsalo labarin da ta yi koko labarin na mata ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaji mardata azwaji sai ce ni sai ce ni wa in ila falamma bihi wa wa a'rada Hmm, sai faɗi sashi wasu sai a shayi yawwa sai a faɗi an ce kaza an ce kaza an ce kaza inda ba ta jin kunya faɗa mata inda ba ta jin kunya kwarai wa arada an bada wanda ya an ka fadi sai mutum ya fi tsari sai a ba a wuce su ba a faɗi ina an fahimta saboda haka yace na gamu da mutanenki mutanenki na gamu da wahala daga wajen kwarai shawa da kallaki to min kauniki na gamu da mutanenki halu da dama wanda kenan ya ba ta ni ya ba ta headlines to za a yi bitan wahala dai inda an ka ce wahala to quraisha sun ban wahala to cikin wahalhalun da quraisha sun ka baki sun ka baki sai faɗi guda ya ce wa kana ashadda to minhu yau mal aqaba mafi tsananin wahalar da na gamu da ita cin mutunci da musguna da na gamu da ita lailatul aqaba dan aqaba aqaba kusan aqaba aqaba inda aka jiwa shi ba haushe ka ce jiwa shi nan ko yawa aqaba da nan inda aka jiwa to dama ranar jiwa ran nan mu sallah tun zamanin aikin haji na jahiliya suna wannan in sun ka zo wannan daren to annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da kai ne tun kamora ne in suna ka'aba ya bi su yana wa'azi in suna makka in suna mai wuri kaza yana biyar da yana biyar su sai ta batune su samu ana yana wa'azi Abuja Jahl ko Abu Lala biya tana ta Allah ko ta batune haka yake gida majaluni nawa gidan haka muka fama da shi ana haka da yace to babban saddan shi samun bakin ciki daren nan da aka jiba shekar na hasara da Hausa daren nan da aka jiba shekar yawa to daren nan na game da wani irin walakanci yace in arafu nafsi ala ibn abd yani ibn abd kulal lokacin da ina gabatar da kaina sai ne kwada ga wanga ne wanga ne mugun mutum mai bakin magana shi ibn abd jikan abdul kalal kulani ne gabatar da kaina abinda mazo sallallahu sun ka cewa ina wani ina wani mai karba abin da nazo da shi ina wani wanda ka karba ta saura ya saurari abin da nazo da shi na shari'a ku yanta kanku daga wuta ban karanta su da ban kare ku daga komai shin jama'a in ina faɗa muku ƙarya in ina ƙarya gare ku ku ƴan uwana zan yi ƙarya shin ma ina ƙarya ga ubangiji na biya halittun zan yi ƙarya shi in muku ƙarya in gane ni ƴan uwana ban roƙon ku komi ku dai ku ce ku yi imani da Allah ku ce ashhadu Allah ilaha illallah kenan ku ce ku kira kulal ya saka mata bakin magana ya zagai da ruwan zagi da rututu ya babba ta tashi kece shi da bet zo sallah sallan kuma ba mai agaji ne ba mai cewa bari sai a ce da dariya shi dai saboda haka yi wani don an buge ka aini aini kaga duk kana da magabaci ya yi min wulakanci falan ya jibni ila ma aratu abin da rai ko alama bai karba ba bai karba ba fan alaqatu ni juya wa ana mahamumun ala wajhi bakin ciki ya ruhe ni ban san inda ni ba kun san hambu ko ba haka ba duk abu ya dama damuwa bakin ciki ya wuce ni ala shi ga wasu kata ban san tafiya dai annabi kai ka san irin wannan ko kai dai kana da mutunci kana da dacciji wani ya wani wani ma ashar ko ba haka ba haka ji sai ga doran kai ya bashi to haka ya jiya kibi ha annabi na tafiya da ya walkata da wannan wurin saboda bai san inda ya ba falam astafik ban gano ba ban halka ba illa wa ana bi qarni sa'ali sai ga ni ga qarni sa'ali qarni sa'ali sunan wani wuri na ya fada daji mala madadin yanzu ai ma wata makan magana ka tashi nan ko kila nan cikin gari za ka ko sai kai gulbi sai kai da sai kai dajin gulbi ko ko da kika amma ga kaga gulbi kana mata wadawa saboda makin ciki sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin dokar daji bai san inda ya fara fa'atu ra'ati ko da tsaga na wurin fa ila da sahabatu sai ga wani girgizanya girgije kad azallat ni tarihi ni tani inwa azallat daga zulluya tani inwa fa nazartu sai ni diba fa idza fi jibril alaihi salam ga jibril kiki ga jibril ashe jibril fa nadani sai kirani ni fa qala ya muhammad ya kai annabi muhammad inna allaha azza wa jalla a faɗa ma ina faɗa ma Allah mabuwayi madaukaki qad sami'a qawla qaumika laka ya ji abinda ka sun ka faɗa ma shar da bakin ciki da zagi da bukan magana da baka Allah ya jiya Allah ba irin haka sai ka ji daɗi ba kaga wannan sanyi na da ba Allah bai ji ka da Aisha mata ko ba haka ba da irin wanda ake duniya da Allah bai ji bai gani ya ka ce lahira haka nan da ka san wani zai buge kai hana ma kuka a ta hila lahira yake ka kuka ko ba haka ba in eh, ya ma na mata ta mare ka tarce da kuka ko ba haka ba a shahaba kai ko duk tunin ka bugun mace karanta da Allah ba kai ba na shikenan to haka ne to haka da ko lahira da haka aka da Allah bai gani shi sa wani abu sai ka ji daɗi har dai an ka ci amana ka an ka zalunce ka har sai ka sai ka daga gaskiya kan buga dama kan buga hannu kan ga zalunci ai ma zalunci sai in ka tuno Allah as-sami'u sai ka ji daɗi ka ce Allah shi kai mu lahira lahira ko haka ba ka san lalle abin ka da'i to da Allah bai ji da gani ba ai da bakin ciki ya kashe ka mhm. to Allah ya ji abin da sun kashe mu wama wama raddu alayka da irin raddin da sun kai ba. wa qad ba'atha Allah malikal jibali ya rasulallah Allah ya aiko ga mala'ikan mala'ikin dutsuna ya aiko ni ta'amurahu bima shi'ta fihim dun ka bashi umarnin duk abin da haka so game da su shi a duk tsaunin da ka je ba Mount Everest ba kowane iri na da duniyar ga wuce kwatar kwashi wuce Uhudu kowane na wanga shi an mala'ikin su kwaɗi kawai ni kaka so ya ɗauki dutsen ɗin ma ya mallaka ya yi ni kaka son ya yi musu ƙala dundin dahir annabi ya ji dahir ya zo ba dundin kawai da ba to bari ya ji dahir ga bakin mala'ikin ƙala sai annabi ya ce fana da ni malakul jiwaji sai mala'ikin dutsen da kai ne sai ya kira ni فسلم عليه من سلم السلام عليك يا رسول الله ثم قال سنتي يا محمد يا كان محمد ان الله عز وجل الله مدوكين سركي مبواي kada sami'a qawla qaumika laka ya ji abin da mutanenka sun ka gaya ma wa ana malakul jibali ni mala'ikan dutsuna wa qad ba'athani rabbuka ilaika ubangijinka shi ya aiko ni zuwa gare ka li ni amraka don ka bani umurni irin umurninka umurninka yau yake izi wa bi ma shi ita da duk abin da kaka so ga bayanin ma da mai in shi ita in kana so an utubika alaihim al-akhbashayni ya dauko musu dutsen ga na qainqa da dutsen ga na yammacin makka dutsen gabacin makka da yammacin makka ya tsoko su ina na ke su in dance su wuri in daddake su fa an su zai kai dai ni haka su da wannan ha ce ya lalle manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin annaba mami ma babbana kesa ah, in kana karatun irin ayoyin da Allah ya annabi Muhammad irin kirman da Allah ya Muhammad sai ka duk abin da wata aya da an kawa wani annabi sai ka ga an wa annabi ne da ita babban abin da annabi Sulaiman ya roƙa cewa ya Allah ka bani mulki mulkin da ko bayan babu na yawa wani yawa ko ba haka ba mulkin ne aljanu to sai so shi aljanu ya ka umurni amma ai ko mala'iki ya ba mala'iki umurni kina kun gane bambanci, shi duk suna imanu Allah ubai wanda ya bashi ko ayat da ya bashi ko karhin da ya bashi ya ce ma mala ya ce ma aljani aljani ya tsaya ko amma ga mazo sallah sallah Allah bashi ya ba mala'iki umurni ko ko ba umurni na na Allah ba na shi na kashin kai ne an hice mai yau yau ya faɗi abin da ya kasu kana da babban magana ta babban magana ta amma da yake manzon Allah manzon Allah na وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء منظور صلى الله عليه وسلم يكشي ما شي ملائكة بل آه أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ina fatan Allah ya fitar daga cikin tsatsinsu cikin zuriyarsu ina sa ran ina fata ina son Allah ko su ba su imani ba a basu da rai su hayayyafa ɗiyansu cikinsu a samu manya abudullah wahdahu la yushrik bihi shay'a kuma haka an ka samu sai zan duk wadanda sun ka ba annabi walakanci ga ɗiyansu na da jikokin sun ka ba annabi jinin su suka ba musulunci jinin su wajen kare manzo sallallahu alaihi wasallam su suka ba da dukiyar su da rayuwar su har musulunci ya tsaya ka annabi akwai tsinkayen nesa ka san inda kai na ko wura ko mutu wallahi ko da ko ni na wallahi da ran na aishi ke <laughs> sai dai ai wasu sai dai ai wasu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba haka abinda muka da cikin hadisi ina ga mun cin mai kada sami'a qaula qaumika laka wa ma ruddu alayka wacce haka jibrilu da an ga an ga ba malakul mutu lasika shi ma sake bayani shi ma kuma ce shi ma sake naina tawa kada sami'a qaula qaumika laka sami'a da sun haba irin imanin mala'iku kuma baka da shi kai ko yanzu ashe kaga ko malaiku sun yadda da Allah ya ji bancin annabawa su annabi Ibrahim sun yadda Allah yana ji shugaban annaba annabi Muhammadu kalma'in sahabbai su sun yarda na duk sun yarda tabi'u na sun yarda dukkan waɗanda aka cewa su asu sun yarda dan kuma sai ka duka shi Allah bai ji da gani to kawai kai awwa Allah samu gani ina jin bari mu tsaya nan da yake lokaci ya adana duk da dai hadisin da aka yi karin karhi na malam ibnu khuzaimah an hararo kana ya ce ahmad ibnu abdurrahman ibnu wahhab ga dan wani abu ba ifa da ifa mutakallimun fihi to bare kama rututun hanyoyi ya tabbata ma dai hanyar nan dai akwai amma wannan sai gobe ko ko sai wani sati insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jama'a su kara sai mu addu'a akwai cikin yan wani da taɓa ambata ɗan tsawon lokaci na waɗanda yan boko haram suka ɗan abin nan suka ɗan addabatan cari wata yayin mu har ake ta uku sun bata to alhamdulillah biyu sun bayyana guda dai ashe gudu yayi guda shi ko guda hannun yan area hannun yan boko haram da kwada shi na ya taho shi na muka haɗu yau hannun kai shi gida shi sama ni samu tsaikon tahowa wato yana baka labari zab dariya zab bakin ciki zab kuka sun kama shi ga hannu ga hannu yana cikin shi sa wato kai da Allah duk wanda Allah bai kashe bai kashe bai bai mutuwa yawwa sun kama shi suka mammarai suka bi suka yace shi gaba gare waɗanda an ka yanke sun yi mutum saba'in abinda Allah ya da yake Allah ya tsirar da shi sai ba su kafai ba sai suka ce da yake shi sun ga ya dan gane gane su ha gani ko ba haka ko ko bai gane ba ne bai gane ba don wato abin banka abin ka da ban mamaki in son ga hasken karatu karatu gare ka kashe ka suka hasken ilimi ilimi kashe ka suka ban mamaki sai sun ka gane wani gaye gaye gashi nan sun ka gane da sun ga wannan suna iya sa ya shiga cikin su bai ba matsala saboda haka sai suka ce mai to ba su kashe shi amma aiki za su fashi ya ce ya yarda komi suka so suka ce to kawai da sun ka kamo shi ya ba su list dawa dawa an masu kuɗi kuma dawa dawa an masu motoci sai ya faɗa musu ya ce to so suka yi za su je musu jagoranci gida-gida zuwa gidajen nan da adda kuɗi da abin nan don su sa sai ce to so inda Allah ya yi mai ya fasaha sai ce to da an ka surka turo shi ce a turo da mutane da yawa sai aka zo bakin gari sai ce musu to amma idan sun ka gadi da yawa to kamun su kai za a gudu za a gudu a rage yawa suka ce to su bashi suka bashi wasu 'yan mutane sannan kuma ya ce to kasu hidda a dan bindiga ya bari sai ya yawon ka zo don haka su yi a zo a yi alama a zo a yi alama gidan ga yawa sai su yi alama gidan ga sai su yi alama don da sun gama alamomi sai su kai su gidan shi ke to nan da suka zo wadai ka waɗa mu labari suka zo nan suka shiga ƙauyen sai suka zo gidan farko sai ce ga wani gida ne su suka ce mai gidan na ce bai sani ba amma bare shiga ya duba ya ce shi ya san babu kowa gidan saboda ni saboda lokacin da aka kawo musu harin cikin dare an yi ta gudu ya san babu kowa shi ma da shi aka gudu to da yake Allah ya kaddara da faɗa hannunsu da ya gudu ya ga mutane sai kwada shi suna suka danka to sai ce gidan nan to suka ce to suka sai ce a suka ce mai gidan nan yake bai sani ba to inda Allah ya musu basira sai suka ce ya shiga ya kira mai gidan ya shiga to dama ya ce ƙauyuka na gironin su ba su da kai sannan kuma irin zaman gana na gari da ka tuma gidan wani gidan wani gidan wani gidan wani to haka nan ran da ya shiga yanzu haka ji yanzu haka ji <laughs> abin da aka ce kamar an ki ba garin su sai ku tabbata <laughs> ko haka ba shikenan da shiga sai yace bai wata wata ba sai tsallaka ya tsallaka jina ya tsallaka ya tsallaka ya tsallaka ya kama gudu yace yayi gudun 24 hours yana gudu 24 hours bai sa inda ya kai ba gudu ɗaya kai shi je da tsira kawai fada wani ƙauye to Allah ka inda ya fada nan ba suna ba sai sun kaɗan ɗan tarbai suka bashi ruwa suka ɗan babbashi wasu ɗan magunguna suka ara mai tuwahi suka ce mai ina yace shi wallahi ta inda ba amma duk ɗan uwa ne duk ɗan Najeriya ne kana da iyali yace yana da mata ya ina ta yace to ya abigata ya jiga wata to ita ɗaya jiga ɗaya yake to suka shi abin da za a yi wani a a taimaka mai a tura shi Kano da nan ana kashe jigawa to shi biyar to da ya zo Kano to nan sai ya ji an ce yana da yan uwa sakkwato kaza kaza kaza kaza ni da ina kwanci an hankara ni aka ce ga wani ban ma san shi ba uwaye ne an kafa. ya ce don tambaya ta anka ya ce dan wane na dan wane na dan wane na to haka ni je ni gane ban san shi ba dama amma da da ya kwaba da bani uwaye ne sai magana shi mhm, kuma an haka kira uwaye ne suka yi magana ran da suka yi magana da shi sun haka kuka haka ta kara tabbata yau to ala kullu halin to shi na yau an ta kusa shi mota zuwa gida da shi da 'yan uwa ne koko da sauran da sun ka huta tare da shi to yace to yace mai ina guda yace a dama shi guda ba a kan mai ba gudu yayi to sa masu uku na shi wato shi an kama shi guda mai ta shi da bai sai da yake ba shi ka haihu ba sayin da yake ba a ina ce mai ya gani cikin yan boko haram din da aka kare ce ina ai ba a gane kowa yawan su ya wuce ka ga wanda ka sani ce ba a gane kowa yawan su shi duk zaman da ya cikin su bai ga wanda ya sani ba kuma hasali ma suna rarraba mutane ba su aje su ne guda to Allah ya kara tsare mu ya kara abubuwan da ya kawai zabban mamaki don hatta ce da an inda waɗansu ya zana cikin su 24 hours ba su yi sallah ba fantifo a kai su shi daga wanda ya sallah cikin su ba su da shugabannin su ba wa sallah kaga abin da aka ce wala mana cewa anya musulmi na anya harkar gaba abuna ba daban yace bi shi dai inda yake dai daga an yi sallah ba amma jihadi aka hmm, amma daga an yi sallah Allah ya tsaya shi mu to sai mu yi addu'a Allah ya kara kwantar mu da hankali abubuwa nan murnar da muka ji cewa an fara cin nasara ga abubuwa to Allah shi tabbatar mun da wannan Allah ya kare mana imanin mu ya kare mu addinin mu ya kare mana rayuwar mu Allah ya kare tsare waɗannan shugabanni namu masu su kamanta Allah ya taimake su Allah ya taimake su Allah ka aza su ga shari'a Allah ka basu ga dabara kansu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik